24. Bonne journée à l'écoute de... Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 18 ga watan Nuwamba 2022. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar cibiyar bin diddigin makomar fararen hula da tashin hankali ya ritsa da su wato civic ta shirya taron karawa juna sani da zimmar jan hankulan 'yan majalisar dokokin kasa, game da batun mutunta hakkokin fararen hula a yankunan da ke fama da ayyukan kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga. ana amfani da su ba cikin hanya ba duka wannan akwai dokoki wanda sun ka hana irin waɗannan mugaye ayyuka sannan za a ji cewa shugaba buhari ya ƙara jaddada tabbacin dakile ƙalubalen tsaro nan da ƙarshen shekara kafin ya mika mulki muna kuma ɗauke da rahoto kan yadda sauyin yanayi ke haifar da bushewar koguna wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ƙarancin ruwa a ngaundare na ƙasar kamaru kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wata kotu a Netherlands ta samu wasu mutane uku da laifi bisa rawar da suka taka wajen faduwar wani jirgin kasar Malaysia mai lamba MH17 wanda aka rabo shi a gabashin Ukraine a shekarar 2014 ya kuma kashe dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin su 298. mutane ukun waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa ba tare da sun bayyana a kotun ba biyu 'yan ƙasar rasha ne ɗaya kuma ɗan ƙasar ukraine ana kuma tunanin yanzu haka suna rasha inda suke taimakawa dakarun ƙasar amamed da rasha ta wa ukraine jirgin mai kera boeing 777 na kan hanyarsa ta zuwa kwala lumpur ne daga birnin amsterdam a lokacin da aka kaɓo shi a ranar 17 ga watan yulin shekarar 2024 lamarin ya faru ne a farko-farkon yakin da ya kaure tsakanin 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rasha da dakarun ukraine a yankin donbass da ke gabashin kasar hukumomin palestinu sun ce akalla mutum ashirin da 21 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani gida a arewacin yankin zirin gaza wutar ta tashi ne a daren ranar alhamis a hawa na ukun wani bene da ke sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke makare da mutane jami'an tsaron farar hula a yankin na gaza da kungiyar hamas ke shugabanci sun ɗora lakin tashin wutar akan wuta, tukunyar iskar gas da aka ajiye a gidan babu dai cikakken bayani kan yadda gas ɗin ya kama da wuta sai dai hukumomi sun ce suna kan gudanar da bincike jami'an ukraine da turkiya sun cimma matsaya a ranar alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun bahar al-aswad hannun da karin watanni hudu ƙarƙashin wata yarjejeniya wannan mataki da kasashen suka ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar asabar karkashin matsayar da aka cimma tsakanin turkiya da majalisar ɗinkin duniya a watan yuli inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi lalemar marhabin da tsawaita shirin inda cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ya ce a shirye suke su ci gaba da marawa shirin baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc A gaida Mahmud yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda zai kai mu jamhuriyar Niger. Cibiyar bin diddigin farar hula da tashin hankali ya rutsa da su wato civic ce ta shirya taron karawa juna sani da zimmar jan hankulan 'yan majalisar dokokin ƙasa game da batun mutunta hakkokin fararen hula a yankunan da ke fama da ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga. Suleiman Mumini Barma yana dauke da ƙarin bayani. kisan fararen hula da cinnawa garuruwa wuta ko kona rumbuna da kora bisashe tare da satar mutane don neman kuɗin fansa da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe haɗe da cin zarafin gajeyu ko ta sakiyar matasa don shigar da su cikin ayyukan ta'addanci abubuwa ne da suka zama ruwan dare a kasashen sahel yau shekaru akalla goma duk da cewa yin hakan abu ne da ya saba wa dokokin yaƙi dalili kenan cibiyar civic center of civilians in conflict ta shirya taron karawa juna sani ga 'yan majalisar dokoki mambobin kungiyar cep jason sahel reshen niger don an karar da su girman wannan matsala viane bisimiwa shine daraktan wannan cibiya a yankin sahel travers l'organisation de cette rencontre, euh, nous voulons attirer l'attention des parlementaires du Niger. Ya ce ta hanyar wannan haɗuwa muna so ne mu ja hankulan 'yan majalisa a game da rawar da ta kamata su taka akan maganar mutunta dokoki da ka'idodin bayar da kariya ga fararen kula. Akwai alamun da ke nuna kyaukyawar niyyar hukumomin wannan ƙasa idan ana ci gaba da tantauna irin wannan batu na mutunta doka ko da sabbin dabaru. Abin zai taimaka wajen wajen karfafa matakan kariya ta yadda idan buƙatar gyara ko ba da diya suka taso za a yi abin da ya dace kuma muna ganin samun haɗin kan 'yan majalisa zai taimaka a cin maguri. Euh, euh, Mutane sama da miliyan biyar ne aka kesa cewa sun tsere daga su sanadiyar yakin da ake gwabzawa a kasashen Nijar, Burkina da Mali. Kuma ba idan kashe-kashen da suke fuskanta daga 'yan ta'adda a wani lokacin fushin jami'an tsaro kan karewa a kan fararen kula jigo a kungiyar cip jason sahel dan majalisar dokokin kasa sule jefo na mai kallon wannan zama a matsayin wani babban ci gaba akan maganar kare haƙoƙin fararen hula eh, mutane da dama ana kashe su ba cikin hanya ba ana hana musu wasu abubuwa ba cikin hanya ba wasu mata ko yara ana amfani da su ba cikin hanya ba duka wannan akwai dokoki wanda sun ka hana irin waɗannan mugaye ayyuka to shine wannan kungiya eh, mai zaman kanta tana so ta tamtamnawa da mu mu gani hanyoyin da ya kamata mu bi saboda kowa ya bi hanyar doka. Samun gudunmuwar talakawa a irin wannan yanayi wata hanya ce da idan aka yi amfani da ita za a iya samun lafawar al'amura in ji dan majalisar dokokin ƙasa Alhaji Muhammadu Idar. Yaki ne wanda wani bangare akwai ka'ida wani bangare mutane ne wanda ba a san su ba wanda suna boye wanda ba a san abin da suke nema ba kuma ma suna boye a cikin talakawan shi ne koko a cikin wajen da talakawan suke kenan sai ya zamanto talakawan mu mutanen mu wanda muke nake wakilta nan ne sun zama abin da muke cewa saka mai wuya. Rashin baiwa ma'aikatan agashi damar isar da kayayyaki ga mutanen da ke cikin halin bukata a wasu daga cikin yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda na daga cikin matsalolin da ke kara jefa fararen kula cikin halin kunci maras misali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman Momini Barma yanzu kuma ga Mahmud da karashin labaran duniya. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jingine aiwatar da hukuncin. Sashen shari'ar ƙasar ta Iran ya ce tun da aka fara zanga-zangar wacce aka kwashe wata biyu ana yi an yanke wa mutum biyar da ake tsare da su hukuncin kisa a ranar lahadi bayan da aka kama su a wajen zanga-zangar cikin wani sako da ya aiko wa muryar amurka daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran mai hedkwata a oslo mahmud amir mugaddam ya ce gwamnatin ta iran na amfani da hukuncin kisan don ta tsoratar da jama'ar ƙasar shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi wacce ita ce mace ta farko da ta taɓa riƙe wannan mukami a ƙasar ta ce za ta ci gaba da zama a zauren majalisar yayin da 'yan republican ke shirin karɓe ragamar shugabancin majalisar a watan janairu amma ta ce ba za ta nemi shugabancin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar ba wanda hakan ya kawo ƙarshen shekaru ashirin da ta kwashe tana jagorantar jam'iyyar. I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. Ta ce ba zan sake neman takarar shugabancin jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki mai zuwa ba. Ni a irin nawa tunanin lokaci yayi da zamu bar matasa su jagoranci 'yan Democrat da nake matukar mutuntawa. Cikin wani jawabin minti 15 da ta yi a zauren majalisar a ranar Alhamis. Pelosi mai shekaru 82 ta yi waiwaye kan shekaru 35 da ta kwashe a zauren majalisar. da ta yi shugabancin shekara takwas. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai kuma jamhuriyar kamaru inda sauyin yanayi ke haifar da bushewar koguna wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da karancin ruwa a ngaundare muhammadu rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani pompo sun bushe a cikin gaundar saboda rashin ruwa yau mako guda jama'a suna ta shaƙewa tashin hankali na ƙaruwa saboda ba a samu wani bayani daga hukuma mai kula da ruwa ba walla abin da ba daɗi musamman ma gudun mata wanda a duk lokacin muna da bukatan wato mu yi amfani da ruwa in ma domin tsabtace jikinmu in ma kuma domin mu yi abinci gida rayuwar yau da kullum na da matukan wahala a lokacin rani samun ruwan sha ba abu ne mai sauki ba wani lokaci dole a yi tafiyan mil domin samun wannan muhimmiyar abar wallahi ba abu ne mai sauƙi. kunga duk sa'ilin da muke da bukatar ruwa mai tsafta dole ne shi in mun je har can wato cocin yan katolika an da ake da ruwan burtsatse mai tsafta mu je mu samu wannan ruwan eh, to kuma tashi daga mu. ta wajejen kilomita hudu ne ba abu ne mai sauki a lokacin rani duk rijiyoyi sun bushe wani yanayi mai ban tausayi ga al'umman unguwannin masu nisa kamar bamyanga gadama banga da kuma sauransu. Masu waɗannan rijiyoyin burtsatsen ba su da yawa mutane suna dandazojin su je su samu ruwan sha a gidajensu. Koma bayan haka kuma wato dole ne she mun tafi wato rafuffuka cikin zamu Domin warware wannan ma'aunin mafi arziki na tonon rijiyoyin burtsatse yayin da talakawa za su iya juyawa kawai ga masu sayar da ruwa waɗanda suke ganin cewa su kuma arzikinsu ya tashi muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gwandar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu Kada a shafa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. wannan karan a taron COP27 da yake gudana a kasar Masar an yi nasarar samun goyon bayan majalisar Amurka kan biyan diya ga kananan kasashen da suke ɗiban asara sakamakon matsalolin sauyin yanayi wanda ya kasance abin da manyan kasashen suke kaucewa a baya. Lamarin da Malam Ibrahim Pam wani mai sa ido ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya shaida cewar wannan babbar nasara ce. Ko me yasa ya bayyana hakan? wannan na murna ne saboda ya nuna cewa amurka da majalisa amurka da shi shugaban kasar ma president biden sa rai akan cewa wannan maganin da ake yi na tsarin development country ya kamata a biya wannan kudin da za a biya iya kuma ya kamata ne a biya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance akan abubuwan da mu ba mu da laifi akan yadda suka auku so magana ne da ta kawo murna sosai kuma a nan summit conference kuma na biyu wannan kuma zai ƙara karfafa developing kansu a inda muke neman biyan wannan biyan da aka kuma zai kusa sauran ƙasashen da suke da developed country ma su kokarta su ma yadda akan yadda za a yi wannan framework din na biyan wannan To sai dai kuma a ra'ayin wani jigo a harkar rajin kare muhalli a Najeriya kuma shugaban Development Association for Renewable Energies Dr. Yahaya Ahmad ya bambanta inda yake ganin akwai saka sakaci da son banza daga fannin ƙananan kasashe masu tasowan ko me yasa hakan? a ƙarshen gaskiya kuɗi suke so a banza wato rimoni rimoni ko babu shi a hudar ƙasa da ƙasa shakka babu an yi alkawarin cewa duk shekara za su ba da biliyan ƙasashe tasowa gaba daya amma akwai ka'idojin da aka shimfiɗa wanda shine sai kowa ya ciki alkawarin da yi na wannan ndc to najeriya ba mu komai ba mun je nan mun yi babban surutu abin da za mu yi kashi ishirin cikin ɗari na abin da kan ba abin da muka sa abin da aka takuka na ɗaya kenan har kuma sauran kasashen afirka to yanzu hutu na ake gani kawai a talabijin da kafafen yaɗa labarai a ce gashi ai ambaliyar ruwa da tsohon shugaban kasa yana zaune cikin kwale-kwale an ɗauko shi da gidansa waɗannan ba alkaluma ba ne ana so wanda ake giya baseline su bai wanda aka zauna aka yi bincike da farko ma kafin ambaliyar ta faru me kuke da shi yaya yanayin yake ba mu da alƙaluma cikakkun alƙaluma za mu nuna cewa kafin wannan ya faru ga yadda muke da ya faru kuma ga yadda muke in ga za a kiyasta ba sai ga asarar da muka ba mu da shi sai dai mu nuna hoto kawai lokacin da ruwa iso to ya za mu yi ma kiyasta abin da ake bukatu a san ma a wani irin tallafi ne za a ba mu tukuna wanda da kanmu mun dau matakan saboda meteorological service na masu kula da sararin samaniya masu kula da yanayi eh, yanayi sun yi gargaɗi tun da farko tun cikin watan biyar ko watan hudu ne cewa wannan wannan shekarar ba za a yi ruwa da yawa za a ambaliya kaza kaza kaza ya kamata tun daga lokacin kamata a dau matakai namu da kanmu wanda ma wasu a asarar da aka yi din da ba za a yi su ba ma an da dau matakan to ba komai ba an zo na ga an kyale kawai komai dai daga inda lahi sannan a sai da abin ya faru tukuna sannan a tashi kokon bara ana ta abin nan su zo su ba shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo daga kasar Nijar wanda ya halarci taron na bana a Masar ya yi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe da za a ware ga waɗannan ƙasashe masu tasowa. wannan sanarwa da congress na amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen afirka wanda suke so ya zamanto cewa duk abin da ya shafi. kamar daukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu da kuma kayan aikinsu idan dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi to gashi sun abin ya tabbata kuma ya zama zamanto yanzu aina tun da gashi dai wannan kuka nasu ya samu shayar hawaye kuma kasa kamar amurka wadda ke tana kwaɗi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce ta yarda da a gaban nan yanzu za ta da irin wannan matakai don saboda a kama wanda suka jikita suka eh, samu batar inkiyoyinsu da kayan aikinsu Eh, duka illar da canji yanayi yake kawowa to su kuma za su samu babban gidauniya wadda za a sa musamman a cikin duniya don saboda a kama ma mutanen nan kan ya zama cewa sun sun ɓadda komi da komi kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu tun da dai wanda ya ɓadda komi kuma da komin na yake tafiya da rayuwar shi ba abin da ya mushi saura sai dai ko ya bar guri. ta nasa bangaren kuma dr ibrahim kabir babban daraktan hukumar raya birni na jihar bauchi wanda ya wakilci jihar tasa a wajen taron na cop 27 ya bayyana ra'ayinsa ne a game da mukalolin da aka gabatar a wurin taron da ake shirin kammala shi a yau kusan dai ni a nawa fahimtar duk da kasancewa nan ganawan ta wannan shekaran ba wani sabon salo ne ta dauka na daban abin da aka saba ba akan abin da ya shafi gabatar da makaloli da kuma ita da jejeniya da ake yi a irin wannan tattaunawa amma dai ko ba komi a wannan karan ka ce wai jiki magayi ne inda ana makaloli ne da suke magana akan cewa kaza zai iya faruwa ko kuma kaza yana faruwa amma dai ba a gan shi a zahiri ba abubuwan da suka faru a wannan shekara din kamar sun zo akan gaba da ya sa duk makalolin da kasashe daban-daban suka gabatar da masana na fanni daban-daban da abin da ya shafi canjin yanayi kamar na abin da ake cewa demonstration duk wani wanda ya yi magana na kashin kansa ko kuma kasa ta yi magana za a fahimci cewa ana magana ne da alkaliman zahiri zahirin abin da ya faru to ni na ce dai kusan wannan karon kusan abu makalolin da da su su kasashe da duk masu ruwa da tsaki suka gabatar kaloli ne da suke magana da kansu da kansu kuma abu ne da duniya ta ga abubuwan da suka faru illa dai jeniyoyin da aka yi tuma ka ce kamar maimai ne kawai dai an yi su da kausasan muryoyi tali kuma an yi su da zuciya tana cikin bukata kamar ka ce an karfafa jeniyoyin da aka yi na abubuwan da ake so a cimma daga nan zuwa kwaftan da za a yi ni dai a nawa na kama an samu ci gaba kuma akwai sa ran kamar yadda na faɗa a farkon ba da ansa ta cewa eh, kusan yanayin ya zama eh, jiki magayi ne na ga cewa tunda kowa ya ga matsalolin yanzu za a iya samun sakamako fiye da abin da aka saba samu dan akwai bambanci tsakanin a tsammani da kuma a ce abu ya riga ya faru to an ga matsaloli sun faru kuma duka abubuwan da ake tattaunawa yanzu ko aka tattauna har zuwa karshen ganawa za ga cewa abubuwa ne da in dai da gaske ake za a iya yinsu. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu damar kawo maka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. da Aisha Ma'azu sai kuma labari na gaba. Shugaba Buhari ya kara jaddada tabbacin dakile kalubalen tsaro nan da ƙarshen shekara kafin ya miƙa mulki a shekarar 2023. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk yana ɗauke da ƙarin bayani. A tarurruka na baya-baya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin kamfe na dan takarar mukamin shugaban kasa inuwar jam'iyyar apc tasu wato bola ahmed tinubu da kuma ganawar da ya da waɗansu shugabannin al'ummar ibo akan maganar shirye-shiryen samar da zaman lafiya a najeriya yana ƙara tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta yi haɓasa domin tabbatar da an kawo ƙarshen fitintinu da tashe-tashen hankula da ta'addancin da ƙasar ke fuskanta kafin ƙarshen wannan shekara ta 2022 da ake ciki ministan ayyukan 'yan sanda a najeriya muhammadu mai gari dingaɗi na gaba-gaba a jerin ministocin da ke sa ido akan hada-hada tsaro a kasar ko ya mun ƙarin bayani akan alamu ko hasken da suke gani cewa lallai za a samu wannan nasara ta tabbata kafin a shirya zaɓe ma a najeriya ta yadda tashe-tashen hankulan da ake gani suna faruwa ko za su iya kawo fargaba ga shirya zaɓuka a najeriya ba zai wani tasiri ba inda yake cewa shugaba muhammadu buhari ya ƙara jaddada wannan ƙuduri nashi na ganin cewa an hannanta mulki najeriya ga hannun uh, waɗanda su shigo tare da ganin cewa an samu zaman lafiya a ƙasar nan insha Allah. Wannan shi na da nasaba da irin goyon baya da kuma ba da dukkan abin da ya kamata ga hukumomin tsaro domin a yi kokari a shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. So uh, mu da muke nan muna ganin abin da yake faruwa ba mu da wani shakku na cewa ba za a samu irin wannan uh, ci gaba da yake tunani ya samu mu ƙasar nan kafin a hannun ta mulki a ƙasar ministan ayyukan 'yan sanda ta najeriya kenan mai gari dingaɗi a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje ɗaya malam mamun sale mai sharhi ne akan al'amuran tsaro a ƙasar ko ya mun ƙarin haske akan ci gaba ko haɓasar da yake ganin jami'an tsaro na najeriya suke yi da burin cika wannan alwashi na shugaba muhammadu buhari cewa za a murkushe ta'addanci kafin karshen shekara inda yake cewa. To gaskiya wani matakai da sojojin ƙasar nan suke ɗauka wato 'yan kwanakin nan ko 'yan satuttukan da suka wuce yana nuni da cewa lalle fa akwai ingantaccen tsari da kuma yunkuri na tabbatar da an cimma wannan manufa ta shugaba Muhammadu Buhari. A yankin Zamfara inda aka fama da ta'addanci an kashe 'yan bindiga wajen mutum 500 a 'yan kwanakin baya. An kama jigajigai daga cikinsu an kama baburansu da makamansu an kashe kusurgume makamai 'yan fashi da 'yan garkuwa da mutane a yankin kaduna to dama wannan jihohi biyu da kuma jihar neja ta uku su ne suka fi tsanani a yankin arewa ta yamma da kuma arewa ta tsakiya yana nuni da cewa wannan manufar ta shugaban kasa tana dab da tabbata saboda 'yan wata ɗaya ne ko ɗaya da rabi ya rage a cimma lokacin da ya ɗauka amma ina maganar ɗaiɗaikun hare-haren da har yanzu ake ganin suna faruwa har ana garkuwa kuma ana kashe wasu to ka san sha'anin ta'addanci ba za a ce ba gaba ɗaya an share komai da komai amma idan aka samu kashi 80 cikin 100 na abin ya ragu to ina ga lalle sai a musu jinjina hukumomi da kuma su sojojin amma ko shaka babu ba za a ce kashi 100 bisa 100 ba an samu tsarki a wannan yankuna na rashin ta'addanci amma dai a ce dai an yi irin na daɗin nan to ina ga idan an cimma wannan ya yi kyau. malam mamun sale kenan mai sharikan al'amuran tsaro a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musamman amurka a abuja najeriya kafin mu je ga labarai a takaice bari mu shakata da wannan shirin bin sabu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina wani bani ina nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. ta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban ba ina tafe na yi karo da dan musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa da na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa Allah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba. jamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba A rayuwa lallai na ga abun daki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. dai aljana ce in ganki mahaɗu da ke labari. ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice wata kotu a netherlands ta samu wasu mutane uku da laifi bisa rawar da suka taka wajen faduwar wani jirgin kasar malaysia mai lamba mh17 wanda aka harbo shi a gabashin ukraine a shekarar 2014 ya kuma kashe dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin su 298 mutane ukun waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa ba tare da sun bayyana a kotun ba biyu 'yan ƙasar rasha ne ɗaya kuma ɗan ƙasar ukraine ana kuma tunanin yanzu haka suna rasha inda suke taimakawa dakarun kasar amamed da rasha ta wa ukraine hukumomin falastinu sun ce akalla mutum ashirin 21 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani gida a arewacin yankin zirin gaza wutar ta tashi ne a daren ranar alhamis a hawa na ukun wani bene da ke sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke makare da mutane jami'an tsaron farar hula a yankin na gaza da kungiyar hamas ke shugabanci sun dora lakin tashin wutar akan wuta tukunyar iskar gas da aka ajiye a gidan. Jami'an Ukraine da Turkiyya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da karin watanni hudu karkashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da kasashen suka dauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai kare a ranar Asabar. karkashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuli. inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi lalemar habin da tsawaita shirin To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Carl Stalin. ni hanifa kabir isa nake cewa a wuni lafiya